ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير wata rai mai zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata rai mai zunubi daban kowace rai mai zunubi za ta ɗauki zunubin ta ne kuma da wata rai da take ɗauke da nauyin zunubin ta za ta kira wani don ya zo ya ɗauke mata zunubin ta to ba zai ɗauke mata komai daga zunubin ta ba ko da kuwa wanda ta kirawo ɗin makusancinta ne, ya kai wannan manzo, kadai kana yin gargaɗi ne da azabar Allah ga wanda suke tsoron Allah a ɓoye kuma suke cika sallah a bisa mafi cikar siffarta, su ne suke amfana da gargaɗinka, duk wanda ya tsarkaka daga sabon Allah, wanda mafi girmansu shine shirka, to kansa ya tsarkake, saboda amfanin haka kansa zai koma, domin Allah mawadaci ne ga barin biyayyarsa. kuma ga Allah za a koma ranar alkiyama don yin hisabi da ba da sakamako.